وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين kamar yadda muka nuna masa batan babansa da mutanensa haka muka nuna masa mulkin samai da ƙasai masu girma saboda ya kafa hujja da wannan mulki mai faɗi kan kaɗaitar Allah da cancantar shi da bauta kuma don ya zama cikin masu yaƙini kan Allah ɗaya ne shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma shi mai iko ne akan dukkan komai